الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب الحج وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساد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 اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو إشرين دكرة قوة تقص وطن شعبان لا شاطر نو نسي شاطر شاطر نو نسي وإذا يوضع قوة تكيلات ai abu ne ka ka amma dai mantuwa ne ishirin da tara a ah, shi kenan za a zo wata rana ka zaka na faɗi to yau dai sha tara ga watan takwas watan sha'aban hijiran annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Muna cikin suratun nisa'i, A'ya wacce ayoyi wanda ke ce masa ayoyin hukko, amma mun yi sharhul kalima ayoyi ma mun fassara. Yanzu ma'anar aya za mu shiga kai tsaye. kuma salam. Na'am. Eh. Ha? To, wannan mu a wasu kofi dama na haru na sabawa. Na kowa da irin abin da ke tare da shi, mu namu na biyu ne. A ashirku salasatu anwa'i shirkun fi rububiyyatillah shirka wurin aikace aikacen Allah ta'ala lil alamin da halittu halittan halittu wato irin shirkan fir'auna sai wannan a fili yake yanda ya tara mutane yace masu ana rabbukumul a'la sannan har wata rana ya sace dai abun yana damunsa ma alimtu lakum min ilahin ghairi to kaga wannan shirka ne a rububiyya wasan ma ɗayan shirka ne a uluhiyya ma alimtu lakum min ilahin wancan kuma ana rabbukumul a'la rububiyya sun labi kila shi kenan a'a in ka gane ka ce min na gane wannan shi kenan wa shirkun fi asma'ihi ta'ala da kuma shirka wajen sunayen Allah mana a cewa mutum eh, daga lata aka daga ilanhu aka samar da lata da kuma dai abun da ya kamata irin wannan wa shirkun fi ibadatihi da shirka wajen bautansa a yi wa mutane irin abun da ake wa Allah misalin a ce ana neman taimakon Allah mutum sai ki nemi taimakon mutum kaga kamar yadda ake neman da annabi Muhammad an hana annabi Muhammadu ma kaga wani min babi aura je wani ya tsaya yana waya Muhammadu ka kula da ni Muhammadu ka fitar da ni ranar da ba mai fitar da ni kaga hatta a lahira kaga nan Allah na jin sa kaga sai ya jawo annabi Muhammad wani abu au kai yaushe kauce abduka kai Allah kaga ai ana ce maka subhanallazi asara bi abdihi martabaka abdu kuma ya tara mutane ya nuna masu shi abdullahi ne wa rasulu kuma haka muke faɗi muna tabbatarwa mutum ya zo ya tsora shi ya ba shi martabar Allah wa shirku bi anwa'ihi wannan shirka da wa'annan kashe-kashe nasu duk gaba guda uku na minar dambi ladhi la kiro da sahibi. illa bi tawbati sadiqatin minhu wa min shirkin shirk al-ibada ar-riya shikenan dai yanzu dai ma'anar ayati eh, yanga a tafiya sai dinga tafiya yana kai sama yana cika yana wani batsewa wani hatta in yi tafiya ta ko ɗaya biyu uku sai ya kalli rigar sa dinki wani kalli wanda kalli takalmi da bubbuga shi haka haka muhtali hmm. wani ayoyin hukuku mun karanta shi a yi hukukul ashara ayoyi ne wanda suke nuna zama a karanta shi a ciki gaskiya ne masu bayanin wasu dokoki guda goma da ba a shafe su bai sama ake cewa ayoyi muhkama eh. na'am na karamci bai bushe ba fi hidayatul mu'minina kaga yanzu abun bakin ciki gidan dirama ne zaka ka ga an rike inda aka kwana wancan wanda aka yi kaga kan kaɗan muka yi ayoyi ne mu'uzani an haddace su mu'uzari musamman yara matasa masu hadda alkur'ani maza da mata to kaga wannan aka zo aka yi musu irin wani fillan fillan haddace mana lokaci to kaga eh, ya kamata ce mutum zai tsakko hira ike da abokinsa sau ne za su yabi ta kaga da aka ce ka kaga an ce guda goma ne da ina wannan ya tashi ya tsaya a nan da ina wannan ya tashi ya tsaya a nan yaya lamarin yake ya harkar irin wannan makoci mu a garin mu ga yadda ake yi ga yadda al'ada take abba yanzu muna da aiki za mu kawar da ita mu dawo da ita sunna a mu an yi sa'a ta ba haka ake a garin mu haka ake a makotanmu haka muke a kabilan mu to kaga wannan duka abu ne da za a yi shi aka amma yanzu muna jiran in Allah ya kai mu mun ji abin da malamin zai faɗi kaga ana tafi kuma ba wannan ayin ba wancan ma ayin ci gaba ake ci gaba ake abun da yanzu ake yi har mutum ya zama ya ke zuwa makaranta saboda ko ya bar zuwa sallah saboda wannan labarin za a ɗora bai iya karatu da rubutu ba sai dai a karanta masa kafan ko kuma karatun gidan rediyo ya fi daɗi da zai ɗauko yana karantawa dalla dalla dalla ke to lokaci ya mana halinsa za mu tsaya a nan sai gobe in Allah ya kai mu ko rana ita za mu ɗora in an gama a ce to jama'a za a yi muku bitar safar in an yi lokacin karfe tara zuwa ƙarfe tara za a yi muku bitar kaga ƙarya ta shiga bukatanmu sharri ya shiga bukatanmu mun tashi ba mu da komi sai al'ada za a maimaita mana sannan ka ga mutum ya bi in bai samu asali ba ya samu maimaiti in ba samu maimaiti ba dan Allah akwai wanda ya ɗauka in ka ɗauka turo min a turo masa wanda wannan ne ya kamata inda haka muka ɗauki alkur'ani ai da Allah ya mana ruwa mar ba mu roƙa ba da Allah ya sa mana albarka minki da Allah ya kawar mana da kike tuno saboda mun koma ga alqur'ani kamar yadda wani ke cewa raddul azhan ila ma'ani alqur'an kaifa taruduna in lam yakun kadhalika shi ma haka nan idin ga yansa kashi kashi in yake ce nan kuma tsaya yanzu maganar da take zuwa magana ne wacce ta shafi mu'amalolin mu ta wajen kaza ta wajen kaza ta wajen kaza ta wajen kaza ku biyo ne shi ki tafi inda ta sai ka amma to Allah ya samu mu wani ana bitawa amma kafin kafin watsa labarai su zo tuntuni alkur'ani ya zo da wannan salon babu wani sabon tsari wanda yake na ci gaba da za a kawo mana sabo da ba mu san shi ba musulunci sai da ce ba mu fahimci shi ba to wancan suka riga mu da mutum ya jarabtu da sabon abu abin da za a karanta da kai ai maka bayani yonki wajen ya zo da kuɗi da kai ka tsalle ka samu wancan wanda aka yi maka ko oho saboda mutumin tana kallon shi kullum kullum ya ta ba shi ido wa karai na Ni wanda kullum sai na gan shi ga shi a kusa-kusa ba na shan wahala ɗabi'ar bahaushe ne ba ma a karatu ba kare wani likita na yake ce malam idan suka zo shi idan suka jefa shi kana ni za a gani kuma a wata sau ɗaya nake garin mutum sai in zo nan a yi samu an zauna ni ne ko a can shi kadi ne mai kula da maganin magungunan matsalolin kananan yara ne babba amma in na zo na zauna nan a aisha mu saboda kishi musulunci an ce asibiti na musulunci ne zai zauna a zauna har mai zuwa ya ya ya mace ya bi layi je can ya bi layin kuma lokaci ya yi man ya sai kai yau ba zan iya fita ba ma ba zai rana ta kura amma da aka kawo shi kusa kusa sai ya samu daman tozar tashi ya samu daman wulakanta shi ba ma mai kyau kuma an kace shi ɗin da to mu haka muka samu ibtila'i ba mu son ɗan uwanmu duk abin da zai zo daga dan uwanmu ba ma san shi bai da kyau ina na bako Ko shi nan. ka zo daga nan wannan sai ga in ba ba don haka ba yaushe su kuma su ba ta namu suka ɗauko nasu suka ɗora ana kallon mu kamar ba musamman da muke yi ba wa bayanul ahkami shar'iyyati da bayanin hukuncen shari'a gare su ya amalu biha shine ne dalili fa ya su kammala wa ya sa'ado su samu rabauta sai Allah masauyin mu ki biyo mu da abun fil ayatil ula as-sadisatu was-salatun يأمر تعالى المؤمنين بعبادته وتوحيده Allah ke umurtan mummunai da su yi masa kuma su faɗaita shi ainihin fiha a wannan ɗa'an su keɓe Allah da ɗa'an. Allah ake wa ruku'i, Allah ake tsayawa, Allah ake wasu gada, ba bawa ba. Wa bil ihsani ilal ne kuma da mu kyautata wa iyaye. sun wahala a kanmu ko ba komai ya kamata a ce ka darajanta wanda ya kyautata maka ko da ba za ka iya biya su ba amma ba za ka tattara shirye ka ce ka masa mutunci su? shi wallahi ya sa ƙarfin a shi. shi takabburanci amma za ka je wanda bai kai wanda bai biya wa zalika bi ta'atihim wannan kyautatawa iyaye ta wajen yi musu biyayya ba za a faɗa masu ba tunda ba za su umarce ka da abin da zai cutar kai ba ba za su umarce ka da sabawa Allah ba Allah ya yi magana in suka umarce ka da sabawa Allah kakkabe su fil ma'ruf wa wai wata ce take ta da safe da ƴaƴa ne ke musulunta su karɓi bibi iyaye su hana to yanzu abin ya juye iyaye ne ke son a bauta wa Allah ƴaƴan ba su ba su yanzu ƴaƴan mu kan da muke ji da su na cikin mu wanda in ko ko ne ko kwaya gudu ya baka shi wannan ba zai gudu ba baka ba shi ne ya kalle ma ka zai ya kyau ko ya ɗaga ido ya kalle ku ba isa ya kallo ba ba ku kai kalle kuwa kuma wallahi in dai magana ko nan ba ma san me yasa na kiran da a addinin zero yake ta kowane hanya zero yake ta ko ina a zero yake a ilimin zero yake ciki so amma ga kuma yadda yake wa an yi umarni zai iyayen na ce wa zalika bi ta'atihi fil ma'arufi cikin abin da aka umarni da shari'a banda nan iyaye isda'ul mujamili lahu ba wai babana babana babana kawai ba so ne an amfani abin nan baban ka ke wala da kanka kai kai shi ke ce da kai to ba wani abu da kake kamfare shi ta shekara talatin kuma ba wani abu ne mai da ya saka ba yau da ya saka ma wani ake wane na yi sadaka da kai na sadaukar da kai domin Allah na son in shiga aljanna ta dalilin da zo kai karatu ka je kai hidima wa addinin musulunci ni nawa na ya fi ma eh, ka je ka ci da kanka sauran kai hidima wa addinin musulunci duk wani hakki na na barwa Allah ina son ya bani aljanna a kaga irin su ne ake magana in aka kai ni tafi dawa bai da hakan ya dawo akwai alqur'ani akwai akwai fiqh akwai akwai hadisi akwai akwai hikima akwai yana da fasaha sai a samu a ce da su a kara musu fasaha a kara musu yadda za a yi abin su zauna su samu shekara ɗaya ko biyu zama da jama'a su goge su ga yadda ake harka da mutane daga dan an su tafi shi kenan ma haɗuwa lahira yaro je ka ci gaba da hidima abin da za a yi wa addini kenan yau ba ni da bukata ka ɗauko wani abu ka kawo mu amma in ba za ka ba haske ne ka ci yadda ma'aikin ka babu to kuma ko da ina da shi yana da hakkin ka taimake shi ka ka masa wani saboda kai masa sai ni ban da ta na kawo na bai wani ni ba na so ni ba na so shi kenan je ka ba ka so a na a tashi baka san yaushe za ka mutu baka san menene kake da shi a an duk ka ɗauka ka kashe musu shi nan kashe musu jizza'ul jamili lahu da bayar da alheri gare su wadda wannan shine kyautata musu ma za ku kirgo ku girgo ihsan ila alwalidain wa zalika an fakara ihsan din ta'atihi bil ma'ruf إسداء na لهم ka saba ɗaukan sabulun wanke ka kai baban babanka da mamanka sai wa ka gama kabewa ka taɓa kwasan kayan mamanka ko kayan babanka ka wanke su ka goge ka zo ka ajiye masa ko shi ita baya so ko shi ce baya so ai wata rana ka baka ce ko babu wannan da ni zan wanke wannan abun na musamman ne bai kamata a ba wani ba ni ne zan je wanke wannan ba ta haka kaga dama soje ka ɗauki takalminsa ka je ka wanke masa kawai ke magana manya ne wayannan ya tsinke ka jona masa takalminsa ka sayo silifas silifas ka sa ya koke ka bashi izzaqul jamilina to koyi muka je lahira tabashi Allah ya ji kan ko Allah ya tsare zaben kamar yace to an mutum ya yi sallah za shi aljanna sai dawo wacce aljanna al kullu wala ya tajazza yaya tsakaninsa da iyayensa iyaye cewa aka ce su ne tsamin da ba a taka a je aljanna in ka ga dama ka gyara wannan tsanin ka yi kiyin wannan tsanin ka inganta wannan tsanin in ka ga dama ka so shi ya zama laɓe-laɓe kana hawa ya rafa amma ba dama babu wani tsarin dole yanzu wuta zaka inda rabo kila ka fita kila kuma ka shiga shi amma wannan laifi ta sabawa iyaye dama wuta ne kawai aljanna dai ba za ka shiga ba aljanna dai ba za ka shiga ba har akwai sa'an sa tsakanin ki da baban ki an zuga ki ko to sai ki koma wajen sababbin kiyaye da majalisar ɗinkin duniya ta kawo maki kawo maki lauyoyi kawo maki mai ne ki je ki abin da ya zaka ba a dai ramin ba zai kulle ba a kware yake biyu kawai إزاء wa daf ila aza ودفع da ture cutuwa daga gare su, mutum na ji ana zagin babansa sai ya kara zagi wannan yau yara ba su iya kare babansu ba ana ci masa mutunci yi dauka sun kusan gishi ta halarsa za a ci mutuncin babansa yana biyu. sannan kuma gashi ana cutar da shi ba a ce ka goyi tun da taimakon uba sai da usulubi sai ka tsaya kan kalla ta kanta inda za ka don kar da ka jefe kanna amma za a ce masa mutunci labudda ne ka bari a ainihin eh, ka fara mutuwa kafin sa ban san me ya faru da eh, da malam sani ba amma ni dai zato nake cin mutuncin mahaifinsu da suka tsaya za su yi ce bai ka kashe shi kashe da zai yi ba ka kama ba na ka kama ne to dai ka fake shi ne ka tafi da shi ka kuma in ka fake ni eh, ne kuma ina zan je amma na yi ma mamaki don kan irin wannan zai ya yi kama da mutanen da za ba za su bare sauƙin ba ba su zai yi wa kila a samu cikakken bayani wurin baban kamar ba wani abu da ba can abin da zai yi musu kan a fili yake to ana magana kawar da cutuwa gare su mutum na raye a zo a tafi da mamanka a tafi da mamanka to ai ya kamata kai ma ku akwai a tashi ko da baka iya kwato da wata maka ta koma musu ya dace a canji kun ɗauki mamana sai to shi kenan abokai kai yi group kuma ma ka nemi abokan ka na halal yayawa ne yayawa ne an dauke ba mama na an dauke ma yanzu me kuke gani yake mu shige su da ku tsara tsarin da za ku shige su da hikima A ai biyu babu kuma Allah ya ba ku sa'a tun da faɗa sa'a ne sai ku yi musu aika aika to hakan nan Kare wa iyaye cutuwa wa kasal aqraba haka yan uwa na kusa su ma kaman iyaye ne kare masu wal yatama haka marayu wal masaki, wal jiranu da makota ba za a bari a ci mutuncin makota mutane makota na kallo A ƙaraba, makotan nan au a jari. kuma na nesa ne makotan nan kabila daban-daban ne kafin mu shiga wasu sahibu bil jambi akwai naharu guda wajen oho da farko tauhidu wannan sahibu bil jambi ta tashi wasu sahibu mulazimu au au ajali wannan wasu sahibu mulazimu shi kenan wancan ah, mai tauhidu da aka ce bi ibadatihi wa tauhidihi fiha ake tashi a bauta ba za ka bautawa wanda za ka bauta ba tare da bautan Allah duk bautan da ake wa Allah ba a yi wa halitta ba wa ita ba a durƙusawa wanda ba Allah ba ba a tsayuwa wa wanda ba Allah ba riddu shirk وقد ورد في الشرك تعبيرا منه gargaɗi ya zo ainihin daga shirka a hadithun siha minha hadithun muslim ya ƙulun rasul sallallahu alaihi wasallama ƙala Allah tabaraka wa ta'ala ana agana shuraka a shirk Allah ya ce ni ina shi agana shuraka shine mafi wadatuwan yan haɗaka daga haɗaka ya fi ƙarfin haɗaka shi ha komai a ƙarƙashin sarki ba a masa haɗaka ba dama ka haɗa bautansa da bautan iyaye in har za ka bi Allah to ba za ka bi iyayensa ba sai dai ka bi su irin yadda yake a bi su shi ya tsara ga salon da ake bin iyayen ba kai za ka tsara yadda ake bin iyayen ba man amila amalan wanda duk wani aiki a ka fihi ma zai e ya e, ka gairi kenan ya sa wani na fihi tare da ni taraktuhu wa shirka na bashi da ainihin wannan aikin nasa wanda ya haɗa ni da shi ka je to ko irin saukan karatu nan da ake kata ya kusan nau'in abin ya wuce ya eh, ka da mata ma suna magana abin ya wuce ya eh, ka saboda mutane su yaba saboda iyaye su kaɗi saboda kawo ɗalibai saboda saboda makarantar ta zama daban fihi ma fihi ka gina ɗakin Allah ka gayyato duniya mutanen nan ba so suka sai maka fuloti ba duk wanda ka gayyato din nan ba su yin komai akan gina zaki filinka gwamnati ta sayar ba izinin gini gwamnati ke badawa wane ne kungiya kaza kungiya kaza wace ce an gama a tabbatar da ka cika komai ka gina wasu lokaci ka gama sannan kuma ka yi wasu lakuna ka yi bawa jirai malamai na ƙasa su zo su haɗu ana neman wai kaza da dama a yi sallah a ciki ka zauna a dinga an taya ma yabo mudu mudu sannan a ce ka daure ka nisa ka yi magana kai ba mu izini mu ci gaba da sallah wani haɗa kyan jama'a za a ji shiga kujerarsa gaba ganin anisa ce to ya gode wa Allah ya yi kirari ya yi kirari wani dan wannan masallaci bai saka kara ya karya ba ya yi irin su yawa kuma yana nan da niyya mutum yana rayu kusan sa kaki da za su fita kilimu inda masallaci saboda saboda ya yi magana ya yi magana ya yi magana tunda na fara masallacin na babu wanda ya ce ya duka baki da kaya na nake saboda na kula ana son magana. Ita sallah daga yau. a kafara dole kashi to gobe kiyama wa zai biya ka bayan ka sha wannan yabon wurin jama'a kuma sannan hakka biya kuɗin rediyo a watsa jin rediyo sannan kuma ka ji Allah zai biya ka taraktuhu wa shirka ha su za a tura wurin su ai ba su da komai za ka dinga su zuwa ka ɗaure mai karban ka ka gan shi an kwa wanda shi ka dogara da zai karfe ka to bashi hanko sai ka ta ɓaci da da yadda za ka ce kan da alaƙa da shi sai ya sa mutane ai abu da in zai yiwu ka ɓoye kyakkyawan aikinka kirin ko sama da yadda kake ɓoye ka, shi ne ake so a fitar ta alheri in ya yiwu ba wanda mai san wanda ya wannan aiki sai dai in an riga an san ne sannan an san abu ne mai wuya sai dai da roƙon Allah Allah ka rufe idon mutane a to ka manta ai dole kai ne za ka je ka nema an ce fa babu malamai sama da shekara ɗari bakwai da suke ba malaman addini in za ka tambaya mai azari wannan shi ka tambayi da mutabi'in da sunnati rasuli wa yas'al al ulama wa yaqtadi to ya za a kai kai koyi da wa'in kai ka san yan siyasa ne kai ka san wa'in mutane ya suke nema su da su za ka dinga koyi kafa fi kowa sani wannan ganganci ne kawai ganganci ne Inda dai ya zo ya bayan ya faɗaka eh, dama ya sani amma ya faɗi da jin da gafara muna fatan Allah ya karɓi tubarsa yubaddilu Allahu sayyi'atihi hasanat ya ci gaba da yin wasu kaboyin in an gani ba da niyya ne ba ana cewa tilka bushiral mu'min amma shi yana tsoro kada ko Allah zai ba ta aiki mun kai fan tsala shi duk muna yi sai mu nemi Allah gafara abubuwan da mutum ya yi na ainihin asanin abun nan za ka yi ka gama ka wuce ka tafi inda za ka me na buɗewa garin da ya fa zai haɗu wurin buɗe daga nan ba za su ƙara ruwa sallah wurin ba kamar yanzu misalin da tafsiri za a yi za a haɗa buɗe kuma a haɗa rufe a watsa wa duniya Kuma mun fara tafsiri in kaje wajen tafsiri da gaba ko sai rana rufe a su masu za a ɗauki hotuna a watsa shehu wani ya yi tafsiri a wuri kaza ga wanda suka halarta ciki har da wani ba da wani ba duk ga sunan sun zo jin tafsiri sai kuma yi gairi taraktuhu wa shirka na bashi da shirkansa aikinsa yana kaje wannan naharu ya an gama shi na lamba na ce muku yana sabawa sai wancan na wabil eh, ko fiha wabil ihsani ila alwalidayni ihsanu dai ko lamba ta zama daban amma dai wannan naharu anan yake قرن تعالى في غير آية عبادته بالإحسان إلى الوالدين الله تبارك وتعالى يا بامو يا هدو با آية يا ya haɗa bautata masa da kyautata wa iyaye. Da ya yi maganan bautata masa so zai maganan iyaye. Nazaran ila Allah ta'ala khalaqa wa razaqa. Allah ya halitta, Allah ya azurtar, fa a ahq to ma ya mata a yi magana nan inda kake kwana wurin Allah ne inda kake yawo a kai ina wurin Allah ne abun da kake ci kayan Allah ne ya sare maka wani ka famo shi da kuɗi ka bayar da wani abu da aka karɓo ne shi kake so ka bayar da masara ƙarshen ta ka auno shinkafa ka auno wane ne ka zo ainihin ka ci gaba da cin abun da ke ko ka sayar da abin nan ka sayo nama ka sayo wani ne duka dai arzikin Allah kake ci arzikin Allah kake sawa tun da arzikinsa zai buranci kai ko menene waye baka lafiyar zai buranci saboda haka nan rigar da ka dinka yi ɗinkin da kai da Allah ne kake sawa to ashe kenan ko Allah ya cancanta a yi mafaka dan addaba makamancin babu makamancin wa walidai su kuwa iyaye tatawwada alwaladu minhuma ta ya jiru daga gare su bai azaba da su Allah ya fanya kannan ya zo ya halitte shi amma ta hannun baban da uwarsu da uwarsa su suka taru suka yi abin da suka har yanzu gashi ka zama mutum ashe kuwa kiyayen na suna da haƙƙi a ƙasa ka rabu da abin da zamani ya zo da shi aka bi aka aka wannan tarbiyyar suka ɗebo tarbiyyar su suka kawo mana ko ba bai da iko da ɗan bai da iko bai da iko da ɗan har suna cewa meye ne ba saduwa ne ba to za su kawo mutum mutumai da za a dinga tarawa da su sun fi ma tarawa da ɗan daɗi jara'a ta kai jara'a dina ba mamaki ai kaga an fara ganin taurari kusa da rana da rana a tsaka abin irin wayan abubuwa akwai abin da ke aukuwa notice ne Allah ya sa abin da zai biyo baya notice ne to saboda kana haka ba aya ɗaya ba ba biyu ba tun da menene an yi watsi da abin da Allah ya tsara yara an hore musu kulle ɗan mata an hore musu kulle samari an hore musu kulle tunda saurayi idan kuwa ta kuka kyautata masa bai ɗauki sai kwaɗa kai jefa rijiya ya buge ya yanka irin yadda ake yanka gafiya ka biyo gafiya da sanda ka same ta ka ta kwanta tana farko farko ta ciro yanka. an koma 'ya'yana yanka iyayensu haka hanyar su ku jira abin da yau muna dab muna dab sai dai alƙiyama ce za su tashi kan alƙiyama ce za su tashi to kasan na kirki za su dinga karewa har ya zama ba wanda ya rage sai ya iska amma ko wasu alamomi da muke ganin wasu gobe tun da dai annabi isa bai bayyana ba to kuma za a samu da tsaiko bayan ya bayyana ta samu a sake gyarawa a sake yankurwa da amma fa yanzu an kai wata karkara duk mai hankali fi gairi ayati ibadatahu bil ihsani ila al walidayn nazaran ila anna Allah saboda la'akari Allah ainihin ta'ala khalaqa wa razaqa fa huwa ahaqqu bi ta'ati gama wannan wa anna al walidayn takawwala al waladu minhuma bayan ya gino da ruwansu da ɓangaren jikinsu warabba ya hau suka tarbiyance shi ka duba ma shi ya yadda ake zuwa da shi labai labai labai labai labai labai duk ba aikin ka ne ba ran nan nan aka zo da wani jinjiri hular ta faɗi muka ce a haɗa hulan da shi a kai wa wasu Ɗan mu je wajen sa masa hulan mu gurta wuyan su kuwa can ko ba komai sun saba aikin su ne tun da abun da wannan aka baka ka buɗe da ka san shi ba yanzu da ya kafalla ba kullum ko ka kalla kaza da wayi gari wajen sa masa hula mu burka kan mu burka kun ga ku haɗa kayan shi Ka ba shi a kai wa wacce ta iya sa masa wanda Allah ya halicce ta musamman don tarbiyya aka ba ta halaye da siffofi da ɗabi'o'i ƙarya ne mu ɗauki ta maganganun arna cewar da namiji da mace daidai suke duk wani abun da ka sani namiji zai mace za ta iya yin donki wallahi in kaure wa rabbayahu fi sigarihi fa kanat al minnatu lahuma kana kyauta ta golan ta ba ko da ba Allah ta'ala wannan kenan ayar da sauran ah, nambobi sun kare ku akwai sauran daya akwai sauran daya kusan karshen su gaba ɗaya yin can wancan guda ta wal jirani mutulaka jirano din ta a jani ajani kina kace saha, fil ihsani ila al jari al adidi min al ahadith sahal adidi min al da daman hadisai sun inganta fil ihsani ila al-jari minha ma zala jibrilu yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrithuhu ainihin jibrilu bai gushe a kullum zai zo da hako a kyautata wa makoci a kula da makoci a makoci na da haƙƙi a darajar da makoci a yi makoci a makoci lusi ne biljari hatta zanantu har sai da na yi zaton ainihin annahu sai su ko zai bashi gado a ce kila kafa goma dukiyarka in ka mutu a ba makota kashi ɗaya cikin goma sai dai ba yi ba yau ka dubi makota zama fa da muke zama misali a ce maka ga nan ɗaki ne nan ɗaki ne ba za ka da tabbata ka kulle kofa in ba ka ba nan ɗakin da zai masa ko yayan rumfa da rumfa Kita ka kai takatsan ka zama gafalalle to za a yi maka sakiyar da babu ruwa ko ka gane hausan ko ka gane to saboda ka zan yau ka mafaka an yi mace farauniya shiga nan ta kurkurkur shiga nan ta abinci da malam wannan tana da iyaye ta ya aka ta koyi wannan ina ta koya sau ko uwarta da dama mu muna abin da muke ɗauka ina za a samu wacce ta kirke to kalamanta za ki je yaya kina da kirki kai wa Allah ce ne ko nake da kirki ka taɓa jin irin magana na haba wani a sai kaza ba sai ba Ko me ka je ce ko an ce maka hmm, kalli uban ta ce na a ita mai kirki ce sai inda ka je ka kone tuko muskilan ba wa inda suka fi gabala irin karatunmu ne sun da karatun mu ce ba gane ba. muke har za ka ga mutum yana so ya neman ta kirki ya zama haddaciya hmm. a ta shirya ba ina wacce ta gama sanawi ko take da digiri na musulunci ta riga ta san fari da baki yanzu sai dai ka karbi dan maka da 'ya'yanka ba ka shirya ba sai ba za ba sai ka samu yar sallan ka tunda yar sallan ka kare ita ita jahila ce ba ta san kawai komai ba ya ka karanta da ni da kasa ni inda zan je in yi karatu ce zan karanta da shi sannan kuma zan tsora ki inda yake santa wannan kuma kace mata Allah ya ce take ni ma na karanta Allah ya ce malam wani ya ce ta ce a amona mu dokta ya ce kaza ya ce kaza kaga na mu ya fi naka naka bai je ma makaranta ba saboda kana ba wai abin da ne ake magana ba a namu malami na duniya ne naka kuma anguwa ne mu malamin mu na jami'a ne kai ko malamin ka na yan anguwa ne na mutanen gari ne eh? shi ne ai na mutanen gari shi ne zaure حكاثم ما فتوى ذولي نموت عن عندي حنك عالم في المدينة هيك إن الحمد لله نحمده ونستعينه إذا يستمي يستمي يا جاهل اسكت هذا يدل أنك تقول آه، تدلنا أنك عالم في المدينة في المدينة نحن هنا وكفى ba a isti'aza mu sai ta da gaga da safe ran nan na faɗi wani kashi da shi malam wani ne da kai kaza mu a gaban mu sai mu ce mm. da ta ka masa burki mu shaidanu ne za mu kai magana da muka ce wani a'udhu bilahi ina shaitanin rajin mu shaidanu ka gani a nan mu ba musulmai ne ba saboda da gaba ɗaya an za ka yi magana kaskace a ozu billahi na shekaru rasu kamar sa fito da wannan usulobin muhammadu ne ko ko masu ilimi ne saboda kanan hannun ɗauka ce da zai bashi wato ai kuma ga irin inda ba koma haka haka yau ƴaƴan mu ma ya mu tashi yanzu sai dai a boye kawai a boye a asiri ba komai yaya aka yi da shi ba komai ya rabin Allah sauƙaƙe da ɗan dama dama ina mu da dama dama ba ka ba da canji a dawo maka da shi yaya a ɗauki wanki ka baka da kuɗi a ciki adala sai za ka ce maka na tsinci kuɗi a ciki Allah ya bani eh cikin wasan da dariya a ce na tsinci kuɗi amma nawa ne ce a oh ba na ka bane ba Allah ne ya bani ke na wankin ka da za ta dinga su ba sai ki dani to ina wannan gaba ɗaya an zo an burkuta mu? an zo mana da rayuwa ta kashiya malam wa minha a daga cikin nan hadisai man kana yu'minu billahi واليوم الآخر فليكرم جاره wannan girmama makoci darajar da makoci tsare haƙƙin makoci tsare amanar makoci wa minha wallahi la yu'min haƙila man haka ce waye ya rasulullahi bai imani ba haka na rantsuwa qala man la ya'manu jarahu bawa'iqahu wanda ainihin makocinsa bai tsira daga sharrinsa ba har makocin ka zai shiga ɗaki zai shiga kicin zai shiga kaza ya ɗiban maka abu idan yi mani la yobe ana cewa wanda ya kulle kofa saboda makocinsa. kai ga ka'ida rumfa da rumfa sai dai ka ja ka tura ka tafi sallah kai ka ja ka tura ka daddana ka kauce baya ba za ka mai da shi can ba kashi da cike ka kura ka tafi sallah mana an tafi sallah ma ran muna magana da wani eh, ɗan attajiri attajiri haka shi ce wani na malam dan maran akai wa wayo da ya sake sa ta sai ta ta da mutum an gani yau mutum ba haka tafi sallah ana tafiya sallah kafin ka gama sallah sallah ya kwashi abun da zai kwasa ya kalla ya kalla kofar ya fice ya fice shi mai ta musalla daga baya yaya aka yaya aka yi aka tambayi kyamara ga mutumin ga inda ya lafi ga inda ya fito ya kwashi abun da ya kayar da kalle kofa ga shi an gan shi ba san waye ba amma cikin ma'aikata ne har kyamaran menene shi shi wani samuhu to to kuma dai menene dai kamar to ita ma ana mata wani sahibu bil jambi ya yaushe za a yi maganar albarka Sai kawai sai dai Allah ka cika mana da imani hmm. mutum ya kwana da wannan ya tashi da wannan kana nan kana jira gari ya wani tashi ka tashi baka mutu sai eh to Allah wannan wani ma ka taimake in magariba ta yi yanzu kana to a daren na Allah ka taimake da kayan ka kana da mutane na ja kuma an yi magana wakila aminai a yi ma wayo a damfare ka ya fi komai sauki hai nan ta ziro sa kai amrun mafhumul ladayil kulli yanzu mu koma mu tsora wasahibu da aboki almulazimi wanda ke shi ba a rabuwa da shi kaga dole idan za ku tafi ko ku haɗa kai idan ba ku haɗa kai ba ba za ku ci nasara ba allazi la yufariqu azzawjati dole a samu amana tsakanin miji da mata dole a samu amana a tsakanin ya guda biyu Ba a samu gaskiya babu khiyana wal murafiki fiskafa ne haka abokin tafiya yanzu ya ya ya ya za muna na hajji to da waye da waye kuka haɗu ka biya da wane da wane muka haɗu za mu tafi tare to ka gana do a za mu tafi neman kuɗi za mu na kwatano to yanzu da wadawa an ce matafi guda ɗaya shekan mutum biyu shekana ne aƙalla mutum uku rakam to kaga irin wa'annan dole a tsaye amana wa juna wani yaro na ba da labari idan ka je wai hatta fa an suka tafi tare sai a bata sai a baka a ita yawo kowa ke yan kaya can sai ka gama ɗiban gwanjo ka gama ɗiban marasa kyau sannan ka ga suna shiga lungo suna zuwa da mai kyau suna shiga lungo suna da zuwa da kyakkyawa sai ka riga ka kashe kuɗin wannan in ka ba za su ma da abin da in ka yi ya sa ni yau ba zan fita ba wacce muke an ka tafi in aka tafi wurin sallah a face waje kowa ta shi ta gonta, mugunta akan mugunta ai fantaziro sa'a can ta rufa sau da kanan haka amma mama na wanda kuke tafiya kan shi to dole ka tsare maka mama dole ka kyauta ta masa sai wane ne wal amal da abokin aiki kaga wannan murafiq ne wanda ne al mulafiq yanzu kaga misali a makarantun da kuke zaune ko wannan an ba shi shugabanci wa'annan kuma suna taya shi a samu a cimma nasara to dole a taimaki juna in kuwa ba ku taimaki juna ba kun kashewa mai aiki aiki kun kashewa wanda kun kashewa aiki abin nan ba ka ne wai ga ma'aikata subhanallah ga shugaban su wai in abu ya auku ka zai gaya shugaban ba in an zo an ce ka ba yaya ka ba sai ya ɗauki magana saboda shi yana neman girma ya samu wani cikin ya masa labari shi wannan ba shugaba ne ba yanzu ko ni na korafi akan me yake da suna akan lokuta akan kwanakin wata saboda bazan zan ɓoye muku komai ba sun fi ne samun saƙo daga al'ummar musulmi yayin da za a turo ku za ku riga ni gani to ba za ku tashi tunatar da ne ba sai na zauna na ce yau sha bakwai da watan ka za su ce ba haka ba ne ba ta kaza ne an sanar an gyara to da aka sanar me yasa ba ka zo ka faɗa ba sai cikin mutane idan ba za ka iya ba to ka bari gaba ɗaya ai an ta sai ka zo ka same ni wane yau an ce ishirin da tara ba ga wata ba kila gani ko ba gani ba ko ba gani ba na akan abin da ana ce an ga wata to kafin kowa ji labari ka zo ka faɗa to shi ne kanare tunda komai ba ta yin aka ce kai shugaba ne to duk abin da zai auku a makaranta ina hannun shugaban shi shugaban ne ka ka kai masa zai iya yanke hukunci idan ba zai iya ba ta fi karfin ya san wanda zai tuntuba. ba ba sai an gama jagwalgwala abun ba sannan aka gano ya fi ƙarfi sannan kuma lokacin da a kawo wuce ana komai kan kansan ka komai girman sa duk wanda ya aiki wani abu kawai kai shugaba ka zo ka faɗi wani bai zo akan lokaci wani ya zo akan lokaci wani bai zo ya sa hannu ya fi kawai mai zane misalin nan kulliya da muke ciki duk malamin da ya je can je wurin eh, wurin shan shayi ko wurin shan kaza an hana ɗalibai zuwa kai kaje ka sha abin halatta ne inda ka zo ka sa hannu in ka fita ka ci amana wanda ya ganka bai faɗi ba ya ci amana ya ci amana an sa ƙa'ida ba an hana fita ba ana iya baka ka je kana ɗaya ana iya barka ka je wata anguwa ka je ka dawo amma rubutu ba maganan ka bugo wayar bar wayar ka akwai littafi in za ka fita rubuta na jin ciwon kai ko na jin ciwon ciki shi za su ciki na wannan zai matsala amma ba zai ba da kai kai kace to wannan jin yunwa kan je ci abinci a lokacin yaran ba zai ba ka je ka ci abinci a lokacin yaran in za ka ci abinci ka ka ci abinci ka daga can in za ka yi ɗaukin yunwa ka ɗauki kayan ka amana ne wanda aka baka kaga wannan mai aiki dole ne a sama ba zai yiwu ba ta ka ba shi kan kai ka wannan shugaban da kan ka fi karfin sa bai isa ba kai ma ka san salaba kai ma shafan ka ba banda cin amana kai wato kai yaran nan ana iya haɗu wanda kake ganin da kirki ne sai su canza darasi su kwanta su su faɗi kwanta da su faɗi a shi magon ta ta yi sai ki ce mutum sun ɗauke shi ko da ke su an ce ɗan ƙauye ne amma ba su da hankali ba su lura ta tare da yan gidi an kai ɗan ƙauye ne kana tare da ɗan ya za ki ta kai darussa da muke da sosai da aka kawo tushen curriculum ɗin na asali aka ce za ku zaɓi rafika ba zan ku zo ku sa darasi kaza sannan ku ƙara wannan wajibi ne ku zaɓi wannan guda kaza muka zaɓa sai muka ƙara da kaza da kaza shi nan iya nan muka zaɓa wannan sun mana shi nan sai ga yara suna kwasa suna ƙarawa kuma an ga da suka min haka mala abu bakin ciki wannan abu na min ciwo ya min ciwo cin amana idan kullu yasbiqu alaihi lafzu sahibi abu a kai na talak wal amalu ne ko wa talmizat haka neman ilimi ku da ku zo neman ilimi dole ku tsare amana a tsakanin ku a sahibul mulazimu kenan wa talabi da nema dai inda aka je nema ko neman abin duniya da kuka haɗu kai ko zuwa kuka kuka noma kuka ce bari mu je mu yi noma to ya kamata a tsare amana wa nahu zalika min al mulazamati allati la tufaraqu illa nadira wanda an an hadu ba akwai rabuwa ba galibarin in an rabuto ta bashi ne ce cuci ta idil kullu yasduqu alaihi labzu sahibi bil jamb abun sabili to hakan nan dan hanya wanda guzurinsa وما ملكت يد وما ملكت اليمين da abun da karfin mutum ya mallaka min amatin na kuyanga aw abdin aw abdin wal mazkuruna su wa'annan da aka faɗi din al ihsanu ilaihim a kadu ya fi karfi wa illa al ihsanu ma'rufu yubdalu li kulli nas ai ihsani sananne ne wani aikin alheri ne ana wa kowa ihsani to amma wayannan da aka ko iyaye waye waye waye da aka lisa nasu daban ne dole kai kari kama kala ta'ala wa qululin nasi husna wa qala wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin kaga ko magana zaka yi wa Allah ya kamata a kyauta mana in ka ji yadda muke kamfara muna sallah wallahi ba labun akwai na kanci ala aka ba Allah kusan a iya kiran sunan Allah ba hatta larabawa suna da haruruwan harshe daban daban amma an hana ya ga barar da yanzu ya sallama a ga sha'an wallahi alaikum wa rahmatullahi wa kafi amma aka ce ba za a yi haka sallah ba labudda sai ka ce assalamu ba assalamu alaikum sai mu kuma mu ɗauki al'ada assalamu alaikum mun son ka'idan ba wace mai da zamma mai da zamma shi fataha ake da ita to amma nan dole ka koya kan zamma mai da zamma duk abu na zamma na bashi wahala ai kaga mai iya ce muhammad rai muhammad muhammadu amma Muhammadu na ba shi wahala to kaga nan aka ce ana sallah ba ko kyautata ko kyautata maganganu da kuke tsakanin ku da Allah assalamu alaikum sannan kuma duk sunan Allah a kaurara shi Allah sami Allah Allahumma rabbana Allahumma rabbana Allah ba ko ran ko ba shi wallahi wallahi wallahi ya kade ne a wallahi ba shin ba ku tunani ne kuna gaban Allah da Allah kuke magana ta an haka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ana cewa idan ana sallah la budda ka kasance sai liman yayi sannan da kai ka gyara na rana ɗaya aka yi kaza aka yi kamar an gane malam kwana biyu sai koma gidan jiya to yanzu kana sallah shin tunanin Allah na gaban ka kake yi ko tunanin eh, tsakaninka da lahira ko tunaninka da kaza ga kana fama ga mamu a cikin haka ma wani kawai sai ka ji wayar ka ta kau ka ta kau ka ta kau isa ga eh, gaskiya na bahaushe sai kohon zai mutu wancan wancan kohon wancan ya bu ya cije shi kai tsallaye Allah ya sa ta zama jiki a gare shi to ba yadda zai yi babu kiyayewa babu istiqama babu hajja subhanallah ta ko in ga karatu ya muku daidai ba ku gane shi ba amma ko ka gane shi Allah ya buɗe muku ainihin fahimta na ga wannan abu muna ciki ko da kana haka inna Allah la yuhibbu man kana muhtalan. Allah bai san duk wani mai yanka fahuran mai fariya dalun ala anna anna man al-ihsan alladhi huwa taqul adab dalun ala ne a sabon bugun nan anna oh, ne sabo ne shi kenan an gama anna man al dalun yana nuna mana ala anna man al-ihsani alladhi huwa kafful ala hana shi wa bazlul ma'rufi hana shi ya kai an khuluqil bukhli ya taso ne daga ruwa. mutum ba zai bawa ɗan uwansa haƙƙinsa ba sannan galibanin wannan kidan wato malam girma sai na cutar da ku sai yanzu mutum yake fahimta a shi girma kai matsala ne amma a da lokacin da nauyi bai hau kanka ba ina ruwanka da shi ta girman kanshi to amma yanzu da nauyi zai hau kanka kai yi wajen wannan yi barkale kai wajen wancan yi barkale kai wajen wannan ya barkale idan ka yi kwamfami kwamfami a zo a haɗe gobe wasu. yaushe zai gane ya samu istikama? a ji da wani abin a koma a karo wani abin din ka samu sauran tunani-tunani da kake ka samu ka sako su ka samu ka biyo su a samu a cimma abin da ke nema ta sun ta Allah ka kasance sau da kan natijin an kuma da kiyo wal kibri wa huma min sharri al aqlaqi wa dawa eh bukhli da kibri al bukhlu wannan mugayen halaye ne kuma sun shiga cikin mutane mutum bai ɓantarwa. ruwa a wajen aka tashi za a yi addinin Allah sannan mutum na da girman kai ya zo ya karyo ya zama daidai da kuwa a zama sawafiya a gaban Allah ka asnanil musti هذا ما دلت عليه الآية الأولى السادسة والثلاثون أما الثانية السابعة والثلاثون وأما الآية الثانية السابعة والثلاثون وقد تضمنت بمناسبة ذم البخل والكبر التنديد ببخل وتو آية تضمنت فيك الله كي التنديد ببخل ba أهل الكتاب برجة روى rowan wasu أبو طالب شافي بمناسبة munasaba البخل zammil bukhuli a wannan munasaba Eh, me yake da suna rowa zargin girman kai ta tattaro gargari shi da attandida bi bukhli ba'di ahlil kitab wa kitmanihim himul haka sannan koyi gaskiya yanzu nan fa kuna zaune a wurin aiki za ka zo ina wani sai ce ya fi nan kuma yi ruwa a menene An kuma wannan ba saboda idan aka ce baya nan ya samu matsala A tsakanin da ya samu matsala wanda a haɗa cuce ka wanda a haɗa cuce addinin Allah wanda a haɗa cuce al'umma kiri-kiri kitimanul haƙƙi sannan wayin mutumin da ke faɗin da ta ake masa munafiki yanzu haka wane ne ya faɗi yanzu haka wani ne ya faɗi wani lokacin za ga Allah ya fahimtar da ba ma ta hanyar su ba gaba cikin su amma sai ka ga wasu sun kasu na cewa ta yau ta ya faɗi wani ne munafiki a cikin wai wanda iga na ya faɗi shi ne munafiki kai Allah ɗaya gari kamfan Ibrahim yan zane kalma sosai Allah ya mu gari gari bari in fassara maka shi yau daban daban Allah guda ɗaya ne amma halittunsa daban daban shi ne aka ce aka cire daban aka ce bambam daban daban wani kamar ya samu karuwa irin su shi ma ta dalilin ka ya san ɗin kaga zai ka zaka ga kaman ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba, daban daban Allah guda ɗaya ne ya ma mutanen da ba ne ba kitimaluhu bil haqq wa huwa natijin an bukhlihim haka ya taso ne daga ruwa su aidan قال تعالى الذين يبخلون nasa bil بالبخل Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi. su ne wa'annan da suke yin ruwa suna umartan mutane su mata su ba da taimako sai eh, mai latin fi ko alaman inda rasulillahi hatta yanqadu haka na suke da kada ku ciyar da abinci kar ba da gidaje kan baki baki na hmm. haka samu ku hafi. saboda kaman to haka kai abun ba a bashi ba yana nan yanzu ake yin sa na ma ƙarshen zamani ina iya fin na farko mu To da kanan bukuli ya bukaluna wa ya muru muruna nasa yi bukuli wata timanihim alhaqqa haka koyi gaskiya yau mai faɗin gaskiya sunan shi munafiki wa huwa natijun an bukulihim aidan وقال تعالى نادى وبايخي الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتبون ما آتاهم الله من فضله سنة قوي أبن الله يسند سنة إليه ينظم يعني أوكي نهار وآية كافي مشكلة البخل المذموم شرعا ainihin يعني روى والتأكد الجنة شرعا هو الامتناء a daɗi hukunci hukuki Shi ne rashin ba da haƙƙi da wajen mutum ya yi aiki ya gama abin da aka yi alƙali za a bashi ba a bashi ba a gana in yi rowa a jinkirta masa a yi masa ware ne ko kuma shi ya zo abin da aka ce masa ya zo aiki zai zo karfe bakwai sai gashi bakwai da rabi haza bakwai wannan abun da bai ba da haƙƙin Allah da ke kansa ba zai tashi kafin ko kuma in ya zama kafin minti goma ba zai nemi aikin da zai ba sai ke yanzu lokaci ya riga ya yi ba za faro na aiki ba a zauna kawai a jira lokaci inna rabbaka labil mirsad kusan duk ma'aikaci a yi wannan sai lokacin tashi a a bari sai gobe kawai a bari sai gobe kawai to yanzu me za a yi sai dai a zauna a yi a kirkiri abin da babu ko a kwanta a huta ko a yi wane da ko a shirya yadda za a yi tafiya ko a shirya kaza sun ce amana sun zama marowata irin rowan da ake gudu gashi nan al-imtina'u min tada'il huquqil wajibati tana koyarwa ba ka ma da koyarwa ba ka da manufan ainihin raya saita yaye ɗalibai masu ƙwazo Washoho, shi kuwa shoho ma'a hirsin ba huwa tare da kuɗi mutum bai ba da haƙƙinsa wannan kuma yana neman biyu. ba ba ka kawo wa iyaye ba kuma suka baka sai ka karbi har yanzu ma sai raba ka sai ba zai zo an yi abinci zo yana neman abinci duk inda abinci ke na abinci ina kaza in ya gama ce ran da ɗauki albashinsa sai aljihunsa ai wannan dole shari'a ce za ta kaɓo ka ba mai gidan ba shi ne gidan su za ta yanzu kuma kai ce da abincin ka ba komai ba zai ma komai ba amma shi ubangijin ka na gaya maka ba ka da kunya an taɓa kiyo ka yi aiki ka sauke kuɗin ka kuma sannan ka zo ka ci abinci a gidan aikin ka kawo ne aka ce a ga kayan ka amma baka kawo ba za a waye gari ma mai nema sau nawa iyaye suke kawo karan ƴaƴansu don Allah wane kai wa wane magana da abin da yake da abin da yake na ce masa kabar da abin da kike ba ba ba zan iya baka ba ya lalace iyaka na in karatu ai karatu in ka je ya fara ma kabli da baɗi ko kuma daga nan ya zan a sannan ya kulla gaba da kai ba ana tsoron gaban ne ba in da za a yi masa magana ya gyara ta faɗi da ila ba masa magana bai gyara sannan kuma kun kulla kuma ana fa zakki in da fa ta zikira wa in lam yanfa tatrukuhu aula saboda kana wasu bukhulun ma'a hirsi hali da kai in kana neman abin mutane a baka idan ba a baka ma kana cewa an yi zalunci to amma na kafa kai ba in da ake ganin wanda ke amfani da kayan ka. ko wanda ka fantarawa ba ba ba a ba da wani kaiwa wani kaza ko kaiwa wani kaza ko kaiwa wani kaza a cikin dangi a a kai in ka zo ka zo ni neman da shi inda ana da shi da na bada amma kuma kai ma kana sauran duniya bai taso a ina an an masa an yi daidai sannan an yi magana ma ma ko da ce to ba dole ne ku yi to ku bari ka ku yi ka gana ba ku da mai mutunci a cikin Allah ya jarabce ku da bala'i dan wannan ai sankara ne sharri ne a cikin dangi wa huwa sharru min al mujarrad al bukhl min mujarrad al bukhl wannan iyakacin sa kenan san in an koma a ayan na karanta ayan kai min mali wato eh, masu ruwa din na dukiya shi kan baya ɓanta ruwa wa ilmin masu ruwa ha ha koyarwa da wahala shi ba dai koyarwa wa kada eh, tatamu nu'utan nabi yahuda ne suka koye siffofin annabi ana ta nema kofin sa annabi da za a ko me siffofa suka yi ko to da duk wata sifa ga tana cikin annabi wa sifati addalati alaihi fi tawrati wal injil wa bakhilu bi amwalihim suka yi rowan dukiyoyinsu wa amaru bil bukhli ainihin suka yi umarni da ruwa aka ce a daina ma ciyar da ainihin masu addini hassuwabe taro fifi da ake ba su shi ganyo kuma sai shi Allah na buɗa masu masu talaka na ke zuwa su yi wata ko su zo su ce da yan kansu talakawa duka ba abun ya faru to kuma har yanzu bayan Allah na yi baya kallon kuna da kuɗi baya kallon kuna da kala. in je yi wata aiki sa sai zuwa abinci yalla habilullah sabil kulu ka je ka je naka ayisa yau ne nake cewa ko ya ce kai amma ma a ce in mun je Saudiya ba koyi kyauta yau ne ko mu da su mu koyi kyauta yi yadda mutane ke ɗiba dukiyarsu kaman kaman dukiyar ta banga ce mu ma muna da kuɗin da za a kaje bukin ƴaƴanmu yau ne mata suke gaya min cewar matsiyata ma yanzu an je hayan wuri sai ka jance sun ce dai ko sun kira miliyan arba'in gudun haya kawai inda za a yi za a yi walima kuɗin buki dole ne a bada miliyan bakwai miliyan kaza kuɗin kwalliya miliyan kaza kuɗin wane ne miliyan kaza haka za kuma in ka duba ba fa wasu kuɗin kirki suke da su ba can kuɗi suke da su wannan suna zaune a gidan gado amma ga irin yadda suke mutum na tabbatar wani na da hannu ma na gani hannun labari yau irin abun da ke akwai wajen buki dubu a miliyan. wai ke magana miliyan ake magana yanzu kalliya sai a kalliya ta miliyan me ake kalliya me ake yi da shi me ake da shi dole kuma ka bayar a tsare sadaki ana magana rubu dinari ai ya yi rubu dinari ai ba sai an ba ta ai an ce ba dole ba ne ba ai an ce ai an ce ai an ce wa ya mutu wa ya tashi dinari da ake magana a kai bayan rubu dinari karanci da aka ce to amma wajen walima tsakanin abinci da kwalliya da wane ne da wurin da za a kama hayan وما دينهم هو وبخلوا بأموالهم وأمروا بالبخل بها إذ كانوا يقولون للأنصار سنة فقير أنصار لا تنفقوا أموالكم على محمد صلى الله عليه وسلم وإنا نخشى عليكم الفقر muna muku ji tsoron talauci kamar duk ba a magana irin su kuma irin ansarawa abin da suke faɗa da Allah taimake su har wani yana cewa dan Allah ya ba duk abin da na ba ko karɓa? karba in Allah ya tashi ba ni ba kasan kike ba ni ba shi kaman wasa kuma haka yake yi an sama su ma haka na zabo imanin mu bai kankama ba da dai mu ci gaba da yi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan la Allah Allah yau da su ba da zalika amura amma kawai kuɗi muna ajiye na buki ne wa khabarul mawsuli allazina um, uh, allazi mawsuli allazina mahzufun sai tun da kaga allazina yabkhaluna kaza an yi an shafe taqdiruhu humul kafirun الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله labarin هم الكافرون هم كافرين حقا دل عليه قوله فأعتدنا للكافرين عذابا مهينا وهذا وكما هذا ما جاء في هذه الآية الثانية أقوينا هرقو أصل أعتدنا بدلوغاني بدليني أعددنا أصلا أعددنا أبدلت الدال الأولى تعاؤف للثقل الدليل عند فك إن أكا فانتسو براس أعتدنا إن أكا بس أعددنا بريد نوي فك الإدقابي أما مع الإدغام فلا إبدال نهو أعد أعد الله له kaza ba a sa ta'un a ciki amma in aka kwance wannan dalili dole sai da canza da ta'un ومنه العتاد الحربي لا ينبغى وهو عدة السلاح سيمو جي آية وعتدنا إلى ما يتم آية الثانية أما الآية الثانية الثالثة يعني الثالثة والرابعة آيات الثامنة الثامنة والثلاثون at-tasi'atu wa thalathun fa innal awla minhuma abun da ifi daga gare su kada dammanat bayanu hali unasi akharina ghayr al-yahudi wa hum al-munafiquna wannan aya ta uku fa innal ula ta farkon kenan za a ce minhuma kada ta dammanat ta tattalo bayanin hali unasi bayanin irin wasu mutane a farina wanda gairal yahudi ba yahudawa ba ne ba wa humul munafiquna qala ta'ala ladina yunfiquna amwalahum ri'a an-nasi mutanen nan da suke ciyar da dukiyoyinsu don mutane su gane ga irin ku dukiyoyin da ake kashewa buki ai don a gani abokin wani an yi kaza abokin wanci an yi kaza ga irin jama'a da ta haɗu ga irin abincin da aka yi ga kayan kwalliya da aka tara ga ɗakin da aka ga hol da aka kama aka kai walima ai mura'atin lahu liyattaqu bidalika al'azamadan mata don su kiyaye zargi wato ko da ma musulunci suka bawa wa ya hasulu alal mahammadati ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر لأنهم كفار مشركون دليل مسلمين وإنما أظهروا الإسلام ثم بين مسلمين تكية بن من كفر فقط ولذا كان إنفاقهم رياء لا غير هو إنفاق suka ɗebi dukiya suka وقوله ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا duk wanda shaitan ya zama aboki gare shi kai sun shaitan aboki shaitan yayi muni ai duk isal qarinu lahu ash-shaytan kai Allah wa dare da aboki ya zama shaitan wa hadhihi al-jumla wa man yakun ash-shaytanu dalatun ala khabari موصولي أنا نون لابار موصول المحذوف اشتفي بها عن ذكره كما في الموصول الأول وقد يقدر بمثل الشيطان قرينه يعني الشيطان قرينه هو الذي زين لهم الكفر بالله شين وان كواتا مسو تاواي والله واليوم الآخر تتلاتين ترى هذا ما تضمنته الآية الثانية التاسع والثلاثون وهي قوله تعالى وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله ماذا سامي سوتو وتنا كفاشي دفني إيماني yi imani da Allah ai ci gaba ne sun yi sun ɗauki su sun ciyar wa wanda Allah ya ba su akwai na haru maza a laifi ai wannan maza ismu istifham ne bi ma'ana ayu shay'in wa a an tako takuna mati mubtada wa zadin khabaruhu wa huwa bi ma'ana Allah zai sai zama haka wannan duk kubar masu ta zama وتتضمنت الإنكار آية تترونون كما والتوبيخ نظري لأولئك المنافقين وإن المنافقين الذين ينفقون su bayar da dukiyoyinsu don jama'a su gani su burge. A nemo jama'a burge. Ba a yi don Allah ba. Wala yi umarnu na billahi, wala bil yau mil afi. bi sababi fitnati shaytani saboda halakar da ya yi musu wa mulazamatihi iyyahu qala ta'ala wa ma za alaihi ai ayyu shay'in yadurruhum ka dai kai imani da Allah ne zai cutar da kai hmm? ka ɗauki dukiyarka ka baya saboda addini ne cutuwarka babu shi gaba ne ma su saboda kanan za ka ayyu shay'in yadurruhum أو a ce ayyo adal wacce cutuwa ce yalhaquhum fil adili إن ذاك يتبقى za ga in za ka yi su muna da bawan Allah da a masallacin nan wannan abu an yi da ni ne yake wa yake cewa baban su sun gina da yake baba Allah ya ba mu arziki cikin mu kwaza ke da kansa dukiyar ka nemi lahira kafin ka mutu sai ce yaro ai ina yin da lahira kuma ya dace bar ko wani abu shi kenan duk tije ya zai mutu irin masu kuɗin daɗin nan ne malam da aka raba gadin nan kuma aka ba shi nan shi amma shi abin da aka ba shi shi wannan mai ce masa ita daga da dukiyarsa shi ne babban cikin sai ya tattara dukiyar gaba da ke wannan dukiya ta faɗa nan sadaka Allah ka kai masa shi na shiga don bai kina yan uwan ba kan wansa ka shaye ba zai yi ba za a yi ka ka ɗauka cikin yan wasa faɗi kansu ba ƙani ne gare shi ai ba zai taɓa yiwa ba ya za a ɗauki duka su malaman na ka ba su da hankali ne da za su karfa ga abin da zai su ai mu ma muna so in dai sadaka za a yi muna so mu ne muka fi kyanka wai ko kun san abin da kai nan take aka ji yin ta sai ka ban sarki babban sarki eh? shi suka ce ba zai kyautar ba in zai riƙe dai ya rike amma bai isa ya kyautar ba ba shi da aka ka dai roƙi Allah kiyaye amma wannan bala'in alaji ya gama duniya baka ga yanzu suka ɗauki kyautar bayan mata ka ce ba ta yi ba da ba a je kotu ka da kai za ta yi kada kai za ta yi don ba a iya sako mata lauyoyi kyauta kai ku sai dai ka biya naka to amma an yi Yesu sai da karen to to ba ga shi kan wani abuwa kan wani magani ya je yi wa aka ce don ya rabi suka kai rabi na ƙi magana ne ko a nan yanzu ina akwai maganar kes da yake cikin ka. me dangin ka abin da ya kuwa tsari abin da ya kuwa kama ko a maiduguri ko a sokoto ko a zamfara ko a ka a cikin dangin ka ne ko a bauchi cikin da ya garuruwan nan namu duk mu ne muka basu muka ci kaurin wannan ne taso da gauri kaza ko mauri kaza wancan mai taso je kwashi yan sa je haya fatan aure kaza je zauna ina jin gidan mai yasa ne ko menene ya tafi kasan wanda aka yi masa magani aka kai shari'a yanzu don me zai je a yi masa magani a bayan ya riga tsufa wasu yara sun goya masa baya yana taɓanna da dukiyansa wasu sun zuga shi kana da dukiyar baka isa kai wakan kama gani ba baka isa ka ci abinci bai da wani ai wa'inda aka yi wa haka a garin nan da yawa wanda yana son a kashi kafan waje ya masa magani da yake ya san fasa fasa ya yi a yi gudu da shi a cikin gari a haunan a haunan a haunan a haunan yanzu muna cikin jirgin sama a kai shi gonar shi a ce nan ka ga muna america ba ga wani Ture duba ka an yi haka gari nan za ka ji ana faɗin magana sai da ana amfani ka rike ta ka rubuta kuma da za a rike ta ba ai ba a shirya za a gyara ba yi sa bakin cikin sa ka kana wani da kanka ne aikin banza amma dai ga wannan a raye abun an yi wannan wannan maganar da nake gaya muku kai ko yanzu akwai takardun a suka ce aka fau aka shirya za a je kotu kaga kai da zan haba ba sai ka koma gefe kai kallo to a ƙarshe dai dubara aka ba shi sai da wurin sai ka sadaka da kuɗi don na jin sai dai hakan yi sai sai da wurin ya yi sadaka da kuɗi duk mai dukiya a yanzu yana cikin haɗari. binka da ake ana binka ne saboda wata ɗan kuɗi kana tashi za ka yi aiki da su yanzu ba ka gani ƴaƴayen koran eh, fadawan uwa inda za ka je ka je ka je ka ɗan lokaci ya kai ka gidan ka kajire ka ga yadda in ya fito na da ta alajiwa ne ta a ta a kalar yau baka je makaranta ne kubuwa wa isa baka ne mai gida Ka za ka je ka a lokaci mai zazzage su da ce yaro ne bai da hankali gaɓo ne ai ka gaba kamar ɗayan ba shi kenan ka wuce ba zuciya to sannan kuma kai ma da kai kuma da suke ƴaƴan kai ka san abu da zai biyo baya ai ka ga ba shi sa ake cewa yanzu za ka gani in ka in kai wani abuwa ba ce na kanka babban saboda shi zai taka kama fuki ba wai maganan yadda abun akwai manufa haka ka yi shaida kan kai shaida An ku ba haka za ta yake wata ma ba ta yi ba ka sun sani ka bayan yanzu 'ya'yan ne fa iyayen eh, Mata ce uwar mai gidan matar mai gidan in abun bai shafe ka ba wani abu bai faru ba kai ma kai wata gigiya abin ya shafe ka sai ka ga kaman ba haka ba ne amma kana nan za ka gani hmm? to hana muna cikin matsala an fara ba mu tsakaninmu da yayanmu an fara ba mu tsakaninmu da matanmu illa man rahimahumullahu wa qalilu ma Allah yan kaɗan ne bayan ka ga an ne ka an samu ne ka tori kifi aka shi ciki sai zai ce to dama wallahi muna shirin za mu faɗa maka to kuma dai shaidan ya yi aikinsa ba a gaya maka ba an samu wasu kuɗi to da aka tashi sai wani ya ce a bashi aro macuci ne kuma da aka bashi gashi nan ya riƙe kuɗin ya hana Ka kai haƙuri da Allah ya kama ka ga muka ce to yanzu ka ga dole yanzu Allah ya maka sai dai kai faɗa ka karɓo kuɗi lokacin da aka samu kuɗin ba ce na komai ba lokacin da aka tashi cikakken ba a sa ka a ciki ba sai dai an saya an gama baka je ba walau sadaqa Allah wa rasulahu da sun gaskata Allah sun gaskata wa anfaqu fi sabilillahi suka ba da dukiyarsu don taimakawa addinin Allah min mara zakahumullah wa fil khitabi da'awatu A wannan magana akwai kira na ubangiji lahum ta tasfihi imanu su jara imanin su kafa da imani Wasu istiqamatihim su samu kama bil khuruj min da'iratin nifaki. su fita daga da'irar munafunci Allah allati auka fiha al-qarin wanda ainihin ƙarimin nan mugun abokin na jefa su a ciki alaihi الله القرين هنا بمعنى الشيطان فلذا لم يذكر تعالى وعيدا له وإنما قال وكان الله بهم عليما وفي هذه تخويف أولنا أعطي قرقئي له من سوء هذه idza tamarru a ala nifaqin in suka ci gaba da akan wannan munafunci nasu fa inna ilma allahi bihim yastawjibu darba ainin ala aidihi sannan yadda Allah sun cancanci a doki hannuwansu illam tubu hidayatul ayat wal amru bi ada'iha qawlan وهي عبادة الله وحده والإنسان بالوالدين وإلى كل المذكورين في الآية الأولى هنا أبو نصير da maganar da na buɗe da ita kaga a wannan ayoyi akwai tabbatar da kasar ta hukunci haƙoƙi goma wal amru bi ada'iha da umurnin sauke su bayar da su take kada a bari har mutum ya mutu wahiyar ibadatullahi wahdahu bautatawa Allah shi kadai musamman wal ihsanu bil walidi da kyautatawa iyaye ba fa wai dan a gare su ba a ce ba kadai ba a a dole ma a kyautata masu. yanzu dan a ake nema yanzu iyayen ne ke bi kayan an canza su ƴaƴan ne su ɗauki nauyin uba yanzu ka karanto a irin minhajul eh, mai yake da suna yayin ƙasa ya irshadu aka ce idan Allah ya buɗa maka ka wadatar da babanka ba wadatarwa yake ta ce ka samar da babanka ne ma bari ba shi a yaran ya ke nufi mai ta hausa eh ne ba su aure ka yanzu kana ganin ta wasa na nan zai wa baban ka aure ku gane min hanya ya so tsaye gobe to so daga cikin haƙƙin ta tun da baban ka ya shiga cikin wani tana ganin ka ba za ta wadace shi ba sai ka masa aure shi ma ƙofofin nan ya kai Allah ya wadata ta sai amma to da ɗan ake haɗuwa da wasu ana kashe miji da ɗan ake haɗuwa da uwar a karya miji wata rana na ɗan na suna malam kila kai kama ka zo mai karo mai zuciya kamace ake mai ya faru shi ce wani yaro ne yi wa ya karo wa ba wani. irin yaran kuna faɗa da shi kawai abin na zai sai ya fake kai fake kai ɗauki kanka yi da kansa shi ya riga ya shirya to haka yi wa baban saboda ya yi wa wasa kishiya ya za a yi za ka yi kaza komai a gidan nan za a yi kafa abin nan kawai bubo bubo ba sai suka farke ba suna farkewa ya kama kan uban ya buga ta kan shi yanzu nan me zaka ce irin wannan ka kai kara ke ne shukar ke to ya iya nan ya wadatar da mu suna nan rayu to yanzu kai ga wannan eh, ko da yake maganan da kuke faɗi gaskiya fa akwai ma jahilci tunda karatun da ake yi sun a zama aure daga cikin haƙoƙin iyaye ta sai wa babansa aure ya nemo masa kamar yadda mahaifiyarsa in ya zama babansa ya mutu ya lallaba ya samu mata miji da gari wanda za ta ji daɗin bautan Allah da tare da shi agon shi nemo mata miji kaga zai ciyar da su zai shayar da su amma a yanzu halin da ke ciki kawai ai sai sai ta kawo ke duniya idan za ki ga mutu sai abubuwa sun so kalai gaskiya irin wannan zamanin na mutum in dai ba mutuwa yi ba in ba wani tsarewa na Allah ba mutum ba mutuwa yi ba malam zai bar addinin nan dama dama da karantawa ya yi babu shakka abin da ke cikin sa amma idan ba ka zama inda ake tallabawa imaninka inda ka ga ba kai kaɗai ne ba ainihin a duniya to shi ne za ka samu ɗan ƙarfi ƙarfi kai ma ka turge ai na gani a masallaci ko wanda suka turge da yawa ni ma na turge amma ka juya ka gana kai kace ne gaba kai kace ne nan ma kai kace ne abubuwa sun malmalle kai mutum sai ya saki karshen ka shi ya saki da kana daga bautawa Allah sai hakki iyaye wa ila kullil mazkurina kuma zuwa ga duk wanda aka faɗi a ayan fil ayatil ula akwai na haru akhussul muluka mamluka muke nan zan keɓe bara bara da nake ma wara da fi saboda abin da ya zo akan kyautata wa bawa bawa bara a fihi wa fi sallallahu alaihi wa sallama lil mamluki للمملوك طعامه barori na da ainihin abincinsa ko da guda ɗaya ne abincinsa dole bara a ba abin da zai je ya yi aiki ma aikin da za ka yi da za a yi sannan amma dole ce da shi wa sharabihi da abin shan fashi ma ma'anawi wa kiswatihi da tufatar da shi wala yukallafu min al'amali kuma ba za a dora masa aiki ba na la to wannan bara kenan ko dabba za ka ciyar da ita a shayar da ita kuma ka ka tsora mata aiki sama da abin da take iyawa ina masu shanun huda dole ku dinga tausayawa dole ku dinga tsora musu abin da suke iyawa kada illar da su amma a ciyar da su daga abinci a shayar da su daga abin sha to haka duba kaga ko motoci lokacin da suke abin nan ai ba a bari a tsora musu kaya sama da abin da suke ya ɗauka za ta ce, kuma za ta haifar da idan tsautsayi ya tashi kaukuwa zai yi abi da yawa idan an yi lodi an gama dole sai an je an duba yaya a kalli kafa akwai gejin da za a kalla kayan na yawa a sauke saboda mene tun da kaga akwai matsato yaya mere sai ma in ana son yi lastin to ba za a dinga tsora masa ko ban abin da ake tsorawa da karafuna ba wanda ya yi ta ya kimta ta nauyin da za ta iya ɗauka inda za ta daɗe tana amfani ko ba tare da an samu karo ba an samu ce ba amma a lafta mata kaya oba shi ma laifi ne wakana la ya adukum abdi kada ɗayan ku ce bawa kana kafashi wa amati ku yanga bal liyakul fataya yaro na fatati yani ya ta mimi ma mimi aikace aikace wa fi hada mura'atu al-janib at-tauhidi anan akwai kula da tauhidi wa mura'atu li shu'ur mamluki حتى لا يرى أنه مهان مستضعف وقال صلى الله عليه وسلم في فضل العبد الصالح للعبد المملوك المصلح باوا وند ايكي مي كو تفتشي ينا دعجراني ادو اي كين سبيو اكي باش ونن اكي ناسي نبيو ذم الاختيالي zargin girman kai annajimu anil kibiri wanda ya taso daga girman kai wa zammul fakhari wa bayani kurhin lahi ta'ala lahuma wato zargin girman kai wanda ko kuma yanga wanda ya taso ne daga girman kai da girman kai da yangan wa zammul fakhari da zargin fariya kan bayana kurhi Allah ta'ala lahuma akwai na hau wanda ce al min akbar az yana daga mafi girman zunubai wa fil hadith sahihi. sahih inna Allah la yanzuru ila man jarra thawbahu khuyala Allah baya duba wanda ya ja kayansa kasa saboda girman shi. Allah baya duba shi ko ka ko wanda Allah bai duba ba ai ya gama tafewa to can in an koma na uku hurmatul bukhli haramcin rowa wal amru bihi da yin umarni da rowa wa hurmatu kitmanil ilmi da haramcin koye ilimi wa khafata ash-shar'iyyi minhu wannan ainihin haramcin ruwa ba kwana nufi gudu fi tara ya gista ya fasu a'a inda aka ce ka ciyar din akwai wuraren da aka fafuka kuma nau'in ciyarwar da yadda za a ciyar din akwai na haru shahiduhu qawluhu sallallahu alaihi wa sallama wa ayyu da'in adwa'u min al wanne ciwo ne yafi ciwo irin ruwa ai babu ciyon da yafi ciwo irin ruwa wa qala iyyakum was-suhha kina gargadin ku daga rowa kai masu yarinyar nan ko yaro a ƙafa aka aje shi yanzu haka ko fa innahu ahalaka man kana qablaku shi ya halaka al'ummar da suke kafin ku amarahum bil qati'ati Allah ya umarce eh, shi rowan ne ya umarce su suka yanke zumunci fa wa amarahum bil fujuri wa fajaru da umarce su da fajirci suka yi fajirci Ji riwayatin hamalahum ala an a hau. Rowan nan ita ta kai su har suka dinga da jini a tsakanin su wasta hallo maharimahu ko wannan kenan sai ruwan ba Kuma yanzu mutum yana da abinsa ba ne za ta rabu da wani abu ka gama abinci ba hmm? rawa sa kake ga gudun yan uwanka ka yauci ai wannan afili yake to sannan kuma ka koma gida ruwa ce kan sa wanda ya banza da wannan wanda ya banza da wannan ba a taimakon juna afili yake ai wannan na hudu hurmatul riya'i haramcin riya yin abu don a gani ba mu sahibiha da zargin mai riya na biyar zan mu na SOE zargin mugayen abokai mugayen abokai ba a yara ba a ce har a dattawa mugayen abokai suna halaka mutum yanzu ba ba ga tsofaffi ya suka hana wa abu shi don musulunci ba eh, wannan mugayen abokai su suka zana suka yanzu kai za ka bar addinin dattawa ka kama addinin yaro hmm? in ya yi yunkuri su safo masa lima ya amuru na bihi saboda abin da suke ba da umarni da shi bai da'una ilaihi ƙuranan ahun wanda ainihin suna kiran abokansu zuwa gare shi hatta qila anil mar'i la tas'al wa sal an qari ah, anil mar'i la tas'al anil mar'i ka tambayi mutum kana neman neman halayen mutum ko aure za ku bashi ko menene za ku ba shi a kada ku je kana neman binciken sa mutumin kirki ne a ina a haife shi a ina ya firamare a ina ya sakandare wane ne min sa menene menene menene kana ina iya ce dari bisa dari kalle abokinsa an ka kalle inda abokai abokinsa a anguwan ka gama da shi yana zuwa za ka suna kwafai kwafai kwafai kwafai kwafai a ah, magana halin su ɗaya asal an ne. fa kullu ne duk wani aboki ne ya kasa da kare ne. wannan ne aka tsaya wa alaikum assalam né? yauwa ka ce ta ai ba sani ne ba yanzu gaba ɗaya ni ma ku yi wafi in bari ba zai ka bari ba ka samu abokai yanzu domin ba ga ana ce annabi ibrahim ya shiga cikin bautan yana haka rabbi falamma fala qala kaza falamma fala qala kaza to daga nan ka je sai ka daina tsumba don ba a ce ai ka dinga duka rubuta musu ba kai tsaye abin da zaka shiga kofofin mu na da saurin saukin harka ɗari biyar ta raba ku daga nan za su baka mutum girki ne kai su baka fasin girki yau ka je ka ɗan samu wannan kai musu ka samu wannan kai musu ka je ka ɗan musu aiki ka je ka yi menene haka wannan ya raba ku illa ya kace musu nan ka ya za ka durƙusa musu ai kai ne kana iya je za ku gaisa misalin za ku gaisa da su sai ka tsaya tsaye a sha zaune A ka ba ma kaiwa ko in yana sai yana tafiya kai tafiyan sa kai tafiyan sa har sai inda zai ke zauna ta kuma yake na sai ka je kana zai ka zauna wuri ya zo da kayansa kagar cewar abun zai zama da kice sai ka karbi kayan tukuna ba za ka duka ka karbi kayan da ka durƙusa masa da ka karbi kayansa me zai fito daurin kaya in ka ga ya so ya abin nan kila haɗa ku to an haɗa ku ba yadda za ka yi kai ma sai ka riga masu haɗawa kuma ko an zo an haɗa ku ya riga ya san amfanin kan, an ce kai mugun da ya ce a'a kuma duk masu wanda aƙidan mugaye ne amma wannan shi ne kyau mun sha gari wannan a aikace alhamdulillahi rabbil alamin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 عذاب رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين